الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد 'Assalamu السلام عليكم rahmatullahi الله وبركاته barkanmu da wannan safiya ta laraba wanda cikin yardar Allah subhanahu wa ya kaddara yau gashi mun zauna majlisi na biyu a cikin wannan wata na ramadan wanda shekarar hijira ke da shekaru dubu ɗaya da da arba'in daidai muna cikin masjidun nuril islam inda muke shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan muna yi wa allah godiya tare da roƙonsa dacewa allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa jiya idan ba mu manta ba dai mun tsaya a ƙarshen aya ta arba'in da bakwai inda Allah subhanahu wa wata'ala yake tunatar da mu game da munafukai da kafirai da masu wa masu wa'azi isgilanci masu wa ayoyin Allah isgilanci وَإِذَا idza qim مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا anud'imu man law يَشَاءُ amahu إِنْ antum إِلَّا فِي dhalalin mubin idan aka ce da su rayuwar duniya takaitacciya ce akwai lokacin da za ta katse akwai lokacin da za ta ƙare akwai lokacin da za ka buƙaci wata doguwar rayuwa kuma ka buƙaci arziki da walwala da jin daɗi da kake buƙatarsa a duniya to ya za a yi ka same shi sai ka yi ƙoƙari ka yi amfani da arzikin da Allah ya baka a duniya don ka samu waccan doguwar rayuwa wanda take cike da arziki na har abada to ta yaya ka yi ƙoƙari ka rinka ciyar da bayin Allah abinda Allah ya kore maka ta hanyar taimaka musu da abinci ko sutura ko dai abin da ya kama da haka bai za ƙila hun idan aka gaya musu an fiku ku rinka sadaka ko kyauta ko taimako Min mara mimma razaqakumullahu daga abin da Allah ya arzuta ku qala zina kafaru sai ka dai suna cewa qala zina kafaru sai ka ji kafuran abin da suke cewa me aka malam Musa kuma kake ko wannan zai hana ni lillazina amanu anudimu man law yasha Allah wa adamahu yanzu za mu ciyar da wannan to yanzu in wani abai maka yi maka yana za ka zo ka zauna a wurin ka tashi ka koma can so ya kuke neman koma da ba ku koma inda Allah ya sa kuka wuce to Allah subhanahu wa ta'ala sai sai in ya ce musu kuciyar malamai suka ce kuciyar ku rika sadaka ku rika taimakon bayan Allah don ku samu a lahira ma ku zama wadatattu sai su ce haba <laughs> kadi ayin Allah ya so su wadata da shi zai wadata su mu haka Allah yake so su ya samu yi kuma da Allah yake so mu ce ki za mu canza haka Allah yake so su a su a nuti mu mallaka sha Allah wa mu ne za mu ciyar da wanda in Allah ya so zai ci da to a wannan aya muka tsaya jiya har muka yi bayanai kaɗan cewa da yawa yanzu haka akwai waɗanda suke da irin wannan iskilanci sai su riga ganin wani lokacin talaka da ka taimaka masa gara ka bar shi cikin bala'i wai in ka ga mutum a rana inuwa tana ƙoƙarin tarda shi ka daɗa ingiza shi ranar <laughs> ka ji faɗan adam kamar shi shi ne ya yi wa kansa inuwa wanda kuma shi bai wuce wata rana ya gan shi a rana wancan ɗin kuma inuwa nawa aka taɓa yi wanda da ake ganin su ne a inuwa yanzu haka za ka iya kirga wasu a gari wanda da su ne in aka shigo ake so a gani yanzu kuma ba su ba ne wanda da a gebe yake sai ya zo gunsu ya nemi ma alhorma yanzu kuma shi ake neman alhorma a gunshi babu to don haka in Allah ya ce maka za ka misaltu kuma ka yi iya gwargwadon iyawarka kada ka kuskura ka sa kanka cikin masu yi wa ayar Allah islanci to su manufar wai yaushe to wannan arziki da kuke kokari mu cire daga dukiyarmu mu miƙa wa wasu yaushe zai dawo mata hazar wa'adu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد كنتم صادقين أبين تسكي جامعة يوشي هذا الوعد wannan wa'adin yaushe zai zo in kuntum sadiqina masu wa'azi tun daga kan annabawa har zuwa malaman sunna mabiya annabawa wannan tambayar tana kansu ga yan iskili to yaushe ne alkiyamar za ta zo wannan alkawari da ake ta cewa sakamako za a maida mana dukiyar mu ko mun kashe za mu samu to wai yaushe ne eh, yaushe ne wannan wa'adi zai zo in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke ku gaya mana ranar gaya mana lokaci? wannan bai wuce irin wannan a hausa mutum ce kai Allah ya kale shi gani ƙasa kam yau ta fara shan ruwa ne kaga shi ya gama wannan gama karyatawa yayi gaba wai ai an dade da ake ruwa ƙasa tana shanyewa kai fa mu mun gaji da gafara sa har yanzu ba ka duka wannan kaga karin magana ne na Hausa ta hanyar karyata abun da aka faɗi to Allah ya mana gamdakatar to anan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana magana ne anil a wato an istibadil kafarati liƙiyamin sa'ati game da nisantawar wadda kafure suke yi wa alkiyama su suna ga alkiyaman nan da ake faɗi kai wurin fa haihata haihata limatu aduna ya yi nisa ya yi nisa kwarai abinda ake muku alƙawarin nan shi yasa suke neman gaggawar a gaya musu dai kawai su date suke su an taba yin abu ba Shi shine Allah a waccan ayar yace yasta'jilu biha allazina la yu'minuna dama masu neman date masu neman gaggawar yaushe za a yi yaushe za a yi wanda ba su yi imani da ita bane duk wanda ya yi imani da ita ba zai tsaya yana jiran yaushe za ta zo ba sai dai ya yi kokarin yi mata tanadi wani da aka da yi wannan tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam yaushe za a yi Ya ce me ka tanadi kaga an tambayar wanda ya ce yaushe za a yi alƙiyama yake me ka tanada har kake sauri ka gama tanadi ne yanzu har kake jiran zuwan ta a ma yanzuruna ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yaqsimun Allah ya ce ba abin da suke jira ma yanzuruna ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan wa hiya bihi wallahu ta'ala alamu nafsatul fazai wannan tsawa da suke jira ta zo kawai su gansu kwatsam cikin alkiyama ita ce tsawa, firgita, domin akwai rusa guda uku farko ita ce nafhatul fazai ya nafhatul fazai take yanfuku yunfaku fi suri busa za a yi a cikin kafo fatul fazai wanda ita ce busar firgita wanda su fi aswaqihim wa ma'ayishihim ta wa jaruna ala adatihim lokacin da sa mutane waɗansu suna kasuwa wani yana shimfiɗa wani yana ɗaura tamfol wani yana ɗaukar kaya bashi wani yana biyan bashi wani yana noma wani yana kiwo wani yana jinga da wani zai ba shi aiki wani kowa da irin abin da yake yi kawai sai a ji wannan ƙara na firgitarwa kenan ita ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yau matarauna ha ta zahalu kullu murdikatin amma arba'at Wata babu kullu zati hamlin hamlaha wata ran nasa sukhara wa ma hum bisukhara walakinna azaballahi saboda firgitarwa ita wannan nafqa ta faza za ga kawai ta zahalu kullu murdiatin amma abu arbaha mace dai da ɗanta yadda take son da sai ta jefar ta yi ta firgita kawai ta tashi ta gaba ta bashi wata za'u kullu zati hamlin hamlaha mai ciki kawai take sai cikin ya kada ta haife shi kuma ba za ta waye ta ga mai ta haifa ba sai ta yi gaba kaga mutane kowa a ɗimauci kamar an bugu an yi maye alhali kuma ba maye ba ne azaba ce ta firgita kawai ta kai wa kowa karo to shine ne wannan busa za a yi ta ne wannan su fi aswaƙihim waɗansu suna cikin kasuwa ana albarka sai damini na sai da ungo ya miko zai karba ya sa a leda zai juya ya tafi kowa a inda yake ana kawai zai firgita wani kuma yana can lambunsa yana kokarin hawa bishiya ya ciro ita itace wani kuma ya duka zai yi noma wani ya koro shanunsa wani kowa lokaci ɗaya kawai mutane suna cikin harkoki ana ta haya haya haya haya kawai sai a wannan ƙara ya zo Allah ubangiji ka samu cika da imani shi yasa manzon rahama Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ita ce la aisbahinta a duk inda kake ka zama mai tsoron Allah don duk inda abu ya same ka ya same ka shirye kar a same ka cikin wani irin hali mummuna domin da halin da ka cika da shi za ka tashi da imani wa ma'aishihim yakuna wa yatashajaruna suna ta wallahi ba yadda ba wallahi haka za a yi to kai hakuri ni ba zan hakura ba yahtasimuna suna husuma wa yatashajaruna suna mushajara musayan zance lokacin da abun zai ba ala adatihim kamar dai yadda ka san al'adar yan adam haka take yanzu haka haka al'adar mu take yanzu anan ne muke nasi gaban Allah subhanahu wataala ko yanzu nan muka tashi kowa in yayi nan in aka jima in ka samu kowa wani in kaga yanda zai jajirce canja hali sai kai tsammanin ba shi bane a gaban alqur'ani na su ya juya kawai yanzu kan ba harkar ta duniya ce ba ji ba gani in ji ba haushi ba sani ba sabo to haka alkiyama in ta zo kawai lokacin da za a firgita mu kawai kowa yana nan akan yadda muke ala adatihim fa bayyana ma hum kadhalika suna cikin haka idza amara Allah azza wa jalla israfilu fanafaka fi suri lokacin da Allah zai umurci israfilu sai wannan busa wannan nafka din wato yudawiluha wa yamudduha zai tsawaita busa in ya ja sautin sai ya sama sannan kuma sai ya zo ya bace fala ya baka adun ala wadi illa asgalaitan wa rafalaitan wa hiya safhatul ulki shine lai yatazammu sawt min qibali sama babu wani mai rai a lokacin face sai ya ji wannan kara sai kaga yana daga kai sama yana karkata wuya don ya dada shauraro ya ji wai me ke faruwa ne ta gefen sama wanda wannan babu wata halitta babu wani mutum babu wanda mai rai da za a yi wannan ƙara bai ji ta ba summa yusaqul mawjudun sannan sannan a koro waɗanda suke raye a lokacin minan nasi daga cikin mutane kasa a wannan lokacin ba wayan sukan suna ƙasa dama Duwa inda suke da rai kenan ilal ma'asharil qiyama wannan wato ta gefen da za a tada za a tara mutane domin tsayuwa binnari da wuta kuma ta hidu bihim wuta ce da za ta zo ta kewaye su min jawani bihim ta kowane bangare Wani ha za kala jalla shanuhu saboda Allah subhanahu wata'ala saboda haka yace wala na tausiyata. lokacin gagara in ka firgita kai nan sai kaga kawai gobara ta kewayo ta can in kai ta nan sai kaga gobara ce ta ko ina wutar daji ta malalo tana ta koran mutane kawai dole ne dai ku yi ta gefen da ba ita ba ku yi ta karo da juna shi ne aka ce eh, za ka ga mutane su kan bi su kara ana ta karo da juna na fukatul fazai to a wannan lokaci a sun bayan an koro mutane Allah ya ce fala ya stadi una yastadiuna wala ila Ba zai tsaya da wasiya a rannan kai bari in gaya suwa ne ayana ko yayana ko to shi ma ta kansa yake fala na tawsiyatan ba za su iya wa junan su wasiya ba alama yamlikunahu akan abun da suka mallaka kai al'amru ahmu min dalika al'amarin gaban su yafi karfin wannan halin da kake ciki yafi karfin ka tuna lambunka ka tuna motarka ka tuna gidanka ka tuna mazarka, ka tuna ɗanka ka tuna kantinka ka tuna ofis ɗinka ka tuna akawun ɗin kuɗinka wannan al'amru ahammu min zali abin da yake gabanka a rannan ya fi gaban wannan ka ce bari ka je ka ga yaya halin suwa ne suke ciki ai an taba yin wani abun da bai kawo ba ko daga an ji bom ya tashi kawai baka tuna gida wajen bongo kai kawai kai ta ina daji yake ya kamata da ka ce bari in je gida to ta wajen gidan ka ji kara sai kai na. su ma in suka ji kara ba sa tuna kai kun je baban ku yana shago a kai kawai eh? haka fa muka yi fa mutane muka ɗimauce cikin dare ba ka tsoron maciji ka ga mutum yana shiga cikin lanku a da mutane suna gudu wata baiwar Allah fa ta je cikin daji ta shiga lambu ta kwanta sai da gari ya waye ashe akan maciji ta zo ta kwanta ya sare ɗanta ya mutu tana rungume da shi gari ya waye ta gani ta tashi ta bashi a wuri ya za ta yi firgita ne yan adam ne mu ya mu ya kake zamanin firgita shi na kiyama kaga ko ina gobe daji ta magaro sannan kuma sauti da baka taba jin irin shi ba kullun ka bai taba shi ba ba ta tuna cewa bari in je gida in yi wasiya bari in je gida in gyara akwai wasu kuɗi ban kinsa ba bari in gyara na babu wannan wala yastadiuna tausiyatan wala ila ahlihim yarji'una babu magana su koma wajen iyali kowa kawai daga inda yake daga nan zai duka wato akwai hadisai da dama sun yi magana akan wannan ah, malam ya kawo mana su a baya don dai mun dan dade da wuce wannan wajen to shine Allah haza nafqatu sa'id allati tamutu biha al-ahya daga nan kuma summa yakunu ba'da haza nafqatu sa'id bayan an wato nafqatu sa'id bayan an yi waccan busa ta birgitarwa to sai a ƙara ta biyu wa nufika bis suri fa idahum من الأجداث إلى ربهم ينسلون za a yi ta biyu tukunna sun mai kulu ba da hadan nafka wato bayan wannan busa a sai wato sai a yi ta wani ita kuma ta mutuwa ce don ta ta firgita mutane ce ta mutu bihal ahya kulluhum wanda dukkan wani mai rai a nan zai mutu ma addal hayyul in ba Allah rayayye wanda ke tsaye da zatinsa ba shi kaɗai zai sawa kullu man alaiha fan wa bika zil jalali wal ikram kowa zai kare ba wanda zai rabu sai Allah mai girma da daukaka a summa ba'da zalika nafkatul ba'thi to daga nan kuma sai ayi wannan musa da tashi da za a yi kuma a tashi yanzu kan fa kuma an tinkari magariyar fitila an firgita an kwantar da mu to yanzu kuma sai a tayar da mu sai kuma a mana hisabi imma ila aljannati wa imma ila nar anan ne ko mutum zai gane kuskurensa ko dai ayi aljanna da shi ko ayi wuta da shi wannan fa lokacin bai zo ba tukunna kana da damar da zaka gyara ya kai dottijo ya kai matashi ya kai dukke dottijuwa ya ke matashiya lokaci yanzu yana nan tukun kana da damar da zaka gyara wa kansa za ka gyara wa kina da damar da za ki gyara wa kanki idan lokacin ya kai ga kurewa sai da aka firgita ka ko aka firgita ki to ba maganar gyara ko sai da aka tada ka daga kabarinka ko sai da aka kwantar da kai cikin kaba to ba babu gyara amma yanzu kana takawa akan doron ƙasa kana da basiranka kana da hankalinka kana da lafiya kana da tribe lokaci to a lokacin yanzu za ka yi wanda za ka samu idan aka kai wannan marhala wannan ainihin mataki na hisabi sai ka saban yasira Allah Ubangiji ya datar da mu shi ne Allah ya ce wani fita fi suri sai a sake wata busa cikin wannan kafo izahun min al'ajidasi sai ga mutane daga su ila rabbihim sun koma ubangijinsu yansiluna suna sauri a ila rabbihim yansiluna wan nislan wato huwal mashru sari shine tafiya mai sauri ake nufi ana eh akwai inda Allah ya fassara a wata aya yawma yakhrujuna min al-ajdasi sira'an ka gani ko lokacin da mutane za su fito daga kaburburan su cikin gaggawa ka annabi yanfuduna kai ka ce an kafa wata alama an ce duk wanda ya riga kowa yana kokarin ya riga isowa haka za a yi ta rige-rige zuwa filin tashin alkiyama tafiya ake kuma ba mai kula wani yawa ne kai ah oh kana cikin taron ne kai ah bana ya kai mm, mm, babu wannan kowa kawai tafiya yake wala tasma'u illa hamsa ba abin da kake ji ba murya ba sauki ba musu ba gardama ba abin da zaka ji kawai zai ta kamar yadda da in an daugawa da ba ba yanzu ba da dau jana'iza da taro ko da daga nan ya kai kasuwa tafiya kawai ake ba ana dauke da shi a sama zaka ji sa sa ana ta tafiya ko haka wannan ranar sai dai ka ji karan tafiyar mutane kawai fala tasma'u illa hamsa aka ce yauma ya na min al-ajdasi sira'an ka'annahum ila nasbin yunfiduna bayan an shiga kabari akwai kwanciyar farzaku ko babu akwai akwai azabar kabari ko babu akwai to amma bari ku ji wanda bai rayu akan turuba ta daidai ba wanda bai bi sunnar manzon Allah ba ya mutu wannan azaba da ake gaya mana ta kabari sai ya ji ta tamkar bacci lokacin da aka firgito shi aka tado shi za a tafi filin nan kiyama bala'in da zai ango ya gani don za a fito da mutum ya ga gashi ga sa gashi ga alkhairinsa lokacin da kake fitowa kabari alkhairinka in alkhairi ne shi zai ɗauke ka cici ka in zunubi ne kai za ka duka ya hau kanka da nauyin zunubin haka za ka ɗauka ka tafi kai da kanka ka san kai makomarka ba mai kyau ba ne daga nan ma daga nan kawai za ka gane makomarka ba mai kyau ce to lokacin da suka tashi suka gansu ga su ga bala'insu za su ɗauka a tafi da shi su ɗauki dakonsu him a lokacin ga abin da suke su ƙwalu ya wai lanaman ba suna min marƙwadina a za ma wa adanar rahmanu wa sadakar murusalun ƙwalu sai su ce ya wai lana kai tunmu man ba a sana ya tashe mu min marƙwadina daga makwancin nan namu muna ɗan samun kailula waye yayi mana wannan aiki suka ce saboda bala'in da suka gani sai suka ji ma azabar kabarin tamkar hutu ne Waye su malamai suka ce a'a akwai wani ɗan taƙi da ake bar musu sai su yi kamar sun yi bacci wani ɗan gab ake badawa daga ainihin wannan lokacin da suke suna shan bala'in barzaku ɗan taƙi sai a ɗan saurara zuwa lokacin da za a yi busar tashi to wannan dan kwanciyar sun fara jin nan kawai sai ƙaran busa na tashi sai firgita su Alu sai su ce man ba a wa ya tayar da mu kuma min markadina daga mu? muminai masu imani da suka bi littafin Allah suka rayuwa kan sunnar manzo Ali da kuma mala'iku sai su ce da su haza ma wa adalar ha yau kuma ne dama ai an ce za a tashi alkawari ne dama Allah mai rahama ya yi ba za a tashi ai ba wai an ce in ka mutu ka kwanta ka kwanta kenan ku ne dama kuka karyata kuke cewa haba bayan mutum ya mutu ya lalace ya zama kasa hai hata limatu aduna ko hadha ma wa adana rahmanu wa sadaqal mursaluna zanni masu wazi masu karantar da mu ashe sun faɗi gaskiya dama an gaya mana a duniya a wajen wa'azi za a tashi gashi kuma an tashi to wannan tashin ne wa'adi ne ya cika da Allah ya yi mana ce za mu mutu muka mutu za mu yi kwanciyar barzaku muka yi za mu tashi muka tashi yanzu abinda muka tinkara filin ha za ma wa'adana rahman wa sadaqal mursaluna wannan shi ne za su ce a cikin wannan ainihin kaburbura ya wailana man ba'athana wa hadha la yabdu azabahum fi qubur ya tuma malam ya ce wannan bai kore a zafin kabari da ake musu ba domin in ka ji ya ce wa ya tashe ne daga inda nake kwance to sai ka ɗauka inda yake kwance din ba bala'i ka ba haka bane akwai bala'i amma wani bala'in ne ya fi wani wani bala'in ne ya fi wani domin ni lokacin da wani bala'i ya biyo ta taka kaya kai ta taka kutukure ba za ka tsaya ba ka cire ba kana ta yin gaba kawai amma idan ana zaune lafiya wani dan tsini ya sauke ka shi ka sai ka zauna ka duba me ya sami to in wani bala'in ne ya biyo ka wannan baka san ma ka taka shi haka za ka share shi ka wuce amma wannan bai koda azaba ka ba. Allah ya mana gaba Allah subhanahu wata'ala ce. هذا ما وعدنا الرحمن وصدق المرسلون a nan idan muka duba a mutanen kirki hatta a can ma suna tunatarwa inda har za a yi wa'azi bayan an taso cikin kabari ashe mutanen kirki su kullum suna tare da abin da Allah ya ce su ba sun firgita ne wa ya tashe mu mumine suka ce ha ma wa'ada kun manta abinda Allah ya mana alƙawari ne wa al mursaluna manzanni sun yi gaskiya ba ku ji kitabu wasu na ta awun abinda Allah ya gaya mana ne manzanni sun yi gaskiya ashe ne ya kamata mu bi Allah da manzo abinda burin ya tuna mana ke in dai ka bi Allah ka bi manzon Allah to a lahira ma da haka zaka tashi suna tashi kai lalle Allah ya yi gaskiya alƙawarin da kai manzon Allah ya yi gaskiya abun da ya faɗa ya tabbata shi don babu wani abun da ya kamace ka illa ka tsaya abin da Allah ya ce abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce doka ta rayuwa gaba ɗaya kafinta da ainihin tayuwarka da abin da ya kamace ka na duniya da lahira duka suna ƙarƙashin qala Allahu qala Rasulullah matukar kara bai ka koma wani gefe to kuma za ka samu matsala Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ganda sai gaba Allah ya ce in ka kalla sayatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdaru Allah ya ce in kanat illa sayhatan wahidatan in kanat illa sayhatan wahidatan da in an ce za a tashi za a tashi sai duk wanda suka mutu nan a tashi dauka zuwa za a rika cewa kai wani tashi wani tashi kaga yanzu anan muna bacci ake kowa ya ka je ka tashi shi a gidan shi in an jima aiki ya same ka ko to ba haka Allah yake yi ba shi in kana illa sayhatan wahida ba wani abu bane illa kawai ƙara ana yin wannan karan kawai sai fa'idahu kiyamun yanzuru sai ga su tsatsaye kawai lokaci kankane kawai kawai kaga kowa yau mai Allahu Allahul awwalin awwalin wal akhirin ranar da Allah zai tara na farko da na ƙarshe kenan babu wata matsala da za a samu sai dai kai ka tashi cikin matsala in ka tashi dama in kana tare da matsala amma ta da mutane da sarrafa su da yi musu hisabi wannan a wajen Allah ba wani abu bane to a duniyar ma kiyaye lafiyar su da kiwon abin da za su ci da abin da za su sha da kula da nudukin su numfashinsu, su numfashin su shauraron su takun su tunanin su duka fa Allah yake yi wa kowa kuma a lokaci guda hakan bai bashi wahala ba sai ya tashi to ma ai da ku shi yayi kuma ya maido ku sai ya bashi wahala yanzu ka. da sama da halittarka da ƙasa me yafi halittar sama za ta fi wahala to ba Allah ne ya sama ƙasa ba halittar ƙasa zai fi halittar ka wuya to Allah ne ya yi ƙasa har ma daga ƙasan ɗin ya damka aka yi ka ashe halittar sama da ƙasa ta fi halitta kawuya kuma hakan bai ba Allah wahala ba kuma kiyaye su da kula da su su tabbata a yanda yake son su bai ba shi wahala ba wala ya'uduhu kuma kiyaye su bai ba Allah wahala a ah, Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya datar da mu to anan shi yasa eh, kamar yadda suka faɗa haza ma wa adana rahmanu wa sadaqal mursal su ayoyi sun zo waɗanda suke nuzara game da wannan wa ƙalu ya wailana haza yau muddin za ka ji suna cewa kai tonmu wannan ranar sakamakon ce wannan ita ce za a saka wa mutane yau muddin ranar sakamako ashe addini sakayya ce karka ɗauka kawai addini ka rike kana da addini ka sani ba za a ma sakamako akan addinin sai in mai kyau ka yi sai in ka tsarkake shi ka yi shi kyakkyawa sai ya zama addinan qayyiman to yau ne ranar sakamako haza yawmul fasl yau ne ranar raba gardama raba gardama yawmul fasl allazi kuntum bihi tukadzibuna ranar raba gardama da da kuke karyatawa don da an ce raba gardama karyatawa mutane suke wa yau mata sa'atu kuma akwai ranar gatanan tazo ranar da alkiyama za ta tsaya yi mujrimuna mabarnata za su malami su haira sa'a Sufa ba su daɗe ba ma a duniya kuma barzakhun ma ba a daɗe ba ɗan ƙanƙanin lokaci ne sa'a ɗaya kawai kazalika kanu yufakuna dama kuma su haka suke ta yi. din yanda ya rayu da haka zai tashi yana kokarin husuma ubangijin ma sai an masa husuma wallahi rabbina ma kunna mushriki mu wallahi ubangiji shirkan nan dai mu kage aka mana ila dai mala'ikun nan ba su kula ba rubutun nan a duba shi wallahi rabbina ma kunna mushriki na kaji ba a gaban Allah ma shi zai ja yanzu wani na in za na gaya ma shirka ne shirka ne ce in jiwa taimakon kariya shi a bar shi kawai ya yi kwabensa ya mutu ya shiga wuta kana nema wa mutum hanyar alkhairi shi kuma yana nema maka tashar shi ya sa wani annabi yake ce mali a da'ukum ilan najati wa ni ilan nari me yasa ni kanku nake yi ku mu bi hanyar tsira ku samu ku shiga aljanna wata da'una ni ilan nari ku kuma kuna kira na in zo mu yi bidiya in zo mu yi shirka in zo mu aikata al'ada mu shiga wuta eh? yanzu wani kana kiransa ya dawo kitabu wa sunna ya zo ya bi abin da yake karantawa ya zo ya bi abin da manzon Allah yake karantawa shi kuma yana ta ce maka to al'adar ta mu fa abin da muka tarda iyaye da kakanni suna yi ba yanzu in aka yi haka an yi daidai ba a daina iyaye da kakanni ba shi sa wannan annabi ya ce oh abun mamaki a da ukumu ilan jati wata da ni ilan nari ni ina kiran ku zuwa na ku kuma kuna kira na zuwa ga wuta kuma haka rayuwa take wa yau yubsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'a kazalika kanu yufakun wa qala allazina utul ilma wal imana laqad labistum fillahi ila yawmil ba'si fa hadha yawmul ba'si walakinnakum kuntum la ta'lamun kaga masu ilimi a rannan ma ga wata amsa za su ce da su wa qala allazina utul ilma wal imana wanda Allah ya ba ilimi ya ba imani ana iya ba mutum ilimi sai a hana shi imani ana iya ba mutum imani da takaitaccen iliminsa kuma ya tsira don ba wai duk ilimi ne zai kai mutum aljanna sai in ya hadu da imani ba wai in ba ilimi kuma shikenan kwata-kwata mutum idan bai zama babban malami aljanna hmm. imani da yarda bin abin da duk Allah ya ce da manzonsa ko da ba a kira ka babban malami ba ko ba a kira ka malami ba ai kai ne malami don tun da kai kake da imani shi kuma ga ilimi amma ba imani to allazina utul ilma wanda Allah ya ba su ilimi wal imana ya ba su imani su za su ce laqad labistum tabbas fi kitabillahi haka yake a littafin Allah ila yaumil basi zaman da kuka yi tazarar tana da tsawo kun dade ce za ku zauna a cikin littafin Allah har ranar da za a yi tashi alkiyama to haza yaumul basi fahaza yau yawmul bas wannan ita ce shin walakin na kuntum la ta'lamuna ku jahilci ne hana ku gane rashin ilimi yanzu mutum ba ya da ilimi ba bai yi karatu ba bai da littafi tara wanda ya shafi addinin musulunci da ya karanta ya aje su ya san su ya gane su amma sai ka zauna ka je yana challenging din malam ka ji fa abun da to yanzu kai wannan ko ba ta ba wannan kam kai ba to ai shi yasa ma ai ba tauraro su wallahi ba wara da su to wa kake da ruwa kai dai baka da ilimi yau idan za a zo a ce yanka ake yi aka yi maka wata tambaya ta abin da ya shafi mafi sauki cikin abin da ya fi sauki wallahi dai a yanka to amma kuma ka samu wanda zai gaya maka gaskiyar al'amari za ka samu tsira wai kuma shi wai kafi shi basira kafi shi shi yanda ya iya damfara a kasuwa yana ga waye yana kasuwanci da jahilci ba da ilimi ba ya dauka ya iya magana ya iya salo ya dauka a addinance ba, wai zai iya yin magana kawai da iya magana wai haka a tafi ba addini ba ruwansa ba iya magana ba ne duk iya magana ka dole ka dawo ka tsaya kan kalan lau don babu lauya da za ka yi wa alkur'ani babu la kai wa sunna dole ne ka ja burki in ka tarda kalalla dole ka ja burki in ka tarda kalan rasulullahi in kuma baka ja ka kafurta Allah ya kai don haka in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina mudaruna ba wani abu bane wanda zai ba Allah wahala tattara ku a tara ku lokaci guda sayhatan wahida fama ɗaya ce musa ɗaya kawai za a yi fa idahum jami'u sai ga mutane gaba ɗaya su ladaina gaban mu na sun halartu dole ai kuma a ka ce ba za ka je ba mana dole ka ga ka kuma tsaye gaban Allah yayi daidai da wa inna ma hiya zajaratun wahida tsawa ɗaya ce ta fa idahum bisahira sai ga su a bayan kasa da kowa yana ciki daga yi wannan kira ɗaya kawai ne daga kowa waje fa idahum bisahira Allah ya taimake wa ma sa'a ba wani abu ba ne wanda ya shafi alkiyama wanda ya shafi ta ina kana fil basa a hukuwa aqrab bai wuce tamkar kiftawar ido ba an gama ko ma ya fi kiftawar ido sauri mu ne muke ga abun yana da sauri Allah ya ce bai wuce kiftawar ido ba ko ma ya fi kiftawar ido amma ya zauna ta yi abin da magana muna ga ayar kiyama tukuna yanzu hore tukuna kaduna za ka fara zuwa tukuna daga duniya in ka je kaduna kai abin da ka ga dama to daga baya a yi abin da za a yi eh, daga duniya ai sai kaduna ko Allah ya tsare Allah ya ce فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون Allah ya ce yau mai da hukum ranar za ta zo da Allah zai kira ku jigo na bi hamdihi ku amsa wa Allah Allahun godiya a wata nuna illa bistum illa qalila anan ne za ku tabbar ba abinda kuka yi a duniya sai dan kaɗan. zaman duniyar ku kadan wallahi ba za ka gane ba kai aikin banza sai ka je lafiya ba za ka fahimci kai asara ba sai ka je lafiya duniyar da ta yaudare ka ka ɗauka kamar za a dare ka ƙi neman lahira ga ka da rowa ubangijinka ba ka so ya ƙaru da kai to uban ya ƙare shi ne kai ne ka ƙaru amma wai ba ka so ya ala jikin jikinka nauyi da ‘yan uwa musulmi a yi salatul jama'a lokaci biyar ɗin nan ba kowa yake jera su kudu me ya dame shi duniya duniya ya ma wani kuma ya je nemi ilimi yadda zai taimaki addini ya gagare shi me yake nema duniya duniya ce ta dame shi ya je ya shaurari alkur'ani ya ji haramun ya ji halalun ina ina ya tafi neman duniya duniya ce ta dame shi ana shawarwari yadda za a yi wani abu kairi na taimakon juna shi fa bai da tayi ina za shi duniya ce ta shi shi yana ganin duniyar kamar za ta daɗe da shi shi ba har yanzu tukunna duniyarsa ba har yanzu ba ni da gida mai kyau ba ni da mota mai kyau ba ni da kaza ba ni da kaza to yaushe waɗannan abubuwan in ka tara su yaushe za ka ji daɗin mutane nawa ne kuka taɓa ɗaukansu a makara kuka kai kuka bunne a bayan gari yana da motar da babu kamarta a garin yana da gidan da babu kamarsa a garin yana da ‘ya'ya ingarmu yana da an dukiya kafin a ce a raba gado ma wata dukiyar ba za ta gano ba don wani in ya mutu wani abun kam ya bata kuma ya bata a banza ba kai baka tura wa kanka shi lahira ba wa'yansu azzalumai su cinye ‘ya'yan naka ma ba za su samu ba. Ka yi maza maza ka kimsa kafin mutuwa ta zo ka shirya, abinda zan za ka bar wa na ka su gada ka yi ƙoƙari, wanda za ka tafi da shi lahira ka tattara shi ka yi ƙoƙari ka tura kafin ka ji ya fi wannan. Don ranar in ta zo za ka gane ashe duniyan nan ɗan kaɗan ne na zauna, illa bistum illa ƙalila. abin aka zauna a duniya na ashe ɗan kaɗan zaman ashe kaɗan ne ba mai yawa ba ne kai ƙoƙari domin ka tanada wa kanka wanda za ka samu a lahira inna ma na amurhum amran wahidan fa'iza jami'un nuzarun umarni ne zan ba mutane in ji Allah duk kawai ga kowa ya zo a ran ba mai gardama a yau ne muke ca hayya ala sala ku zo a yi sallah wani yake wato a cewa mutane fa'alamu ku nemi sani suki. ki la ilaha illallah ya ce sai ya nemi ɗauka a ki a cewa mutane ba ma ta kuma rasulu ba ku zuhu duk abinda manzon Allah ya zo da shi ku karɓa ya ce ya ƙi sai ya yi al'ada to amma a ranar ba dole za ka amsa ka je ga ka ga Allah wal ma, kuma a ranar la tuzlamu nafsun ba a zaluntar rai karka dauka Allah kamar sarautar duniya ne ya ga dama ya zalunce ka Allah yana da damar da ce to duk mala'iku ku kai mun su wuta akwai mai magana to bayinsa ne ai kuma wutar tasa ce ya ga dama ya ba wutar sa bayinsa yace kici amma Allah baya ya ga dama ka je da ake ce bai min ba to Allah in dai aikin da ya saka ne kai ba wala yuzlimu rabbuka ubangiji ka bai zalunta kowa fal yawma a yau la tuzlamu nafsun shay'an ba a zalunta rai da komi ai min amaliha ayyukan da ta aikata iran khairan wa in sharran sharran in alkhairi ne alkhairin zaka gani in sharri ne sharrin zaka gani babu yanda za a yi ka aikata sharri katar da alkhairi ko ka aikata alkhairi katar da sharri babu haza muhalu wala tujzauna ba abinda za a kasaka wa mutane da shi illa ma kuntum ta'malu wallahi ba sakayyar da za a yi ku sai abin da kuka aikata kai da kanka yanzu ya kamata kai wa kanka hisabi in yi wa kaina hisabi kanki hisabi gaba ɗaya mu taro mu wa kanmu hisabi mu gane wani muke yi yanzu me kyau ne Allah yana son irin shi idan muka je la'ira za mu ji daɗi a fito da mu bainal jama'a a mana hisabi kowa yana gani yau matublar sara'iru ranar tonon asiri a gaban jama'a a ce ga wani dan wani ga irin aikinsa ga kuma makomarsa dan wuta ne da a duniya kuma kana kada ka faɗa kai ne babba a gefen addini kana son a tona ma asiri to gyara in gyara ki gyara mu gyara gaba ɗaya ranar in ta zo sai mu samu sauki Allah ya ji. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هذا القرآن idan ta faɗi mutanen banza sai kuma ta dawo ta faɗi mutane kirki yukbiru tabaraka wa ta'ala an ahli jannati annahum yawm al-qiyamati idza irtahalu min min al-arsati ana magana akan yan aljanna lokata shi daga ainihin matattara inda aka fito daga cikin ajida lokacin da suka fara tafiya a fanazalu e, fi rawdatil jannat lokacin da aka je aka sauke su a cikin dausa rawda rawda rawdatil jannat dausayoyi na gidan aljanna wallahi don da yanzu za a ɗauke ka a jefa ka cikin wannan dausayi kai ana dawo da kai za ka mutu don azaba ne kawai za ka ji duniya duk azaba ne a kwatanta wata ran ka je falon wani mutum ku zauna sai an yi awa uku sai ka fito waje ka ji ya za ka ji wajen daɗi to motar sama kawai ya ɗauke ka nan kuka je yola ka bari sai kun je wannan unguwan nan wajen da bolan nan take don ɗan shiga cikin lungunan kana fita daga motar da yake shiga gidan wani tana kallon sai a baka wani ɗan zaure sai a mashin fida kana shiga daga wannan motar kana fita motar ka shiga zaure ya za ka ji daɗi za ka ji kamar wuta To wallahi za ka duniyar wuce ka. wannan fa ka duba ac ne na mota to in to ka ji wajen kamar jahannama lokacin da 'yan ganna suka je suka shiga waɗannan rawba waɗannan dausayoyi irhim bima hum fihi iya qimi wal fawzil azim su ba su damuwa da shugaban ana can fa yan wuta ana can wasu suna kururuwa wasu suna ƙara wasu suna kuka wasu suna wani sai ya hau ya hau sai ya gangaro ya rasa yadda zai yi wani yana ca ruwa ruwa maliku ruwa wannan yana ƙara wannan kowa su kuma wa'ancan fi shugulin su suna can sun shagala ma su cikin su kawai na jin daɗi suna cikin rawdatil janna cikin na'imil muqimi wal fawzil azim cikin ni'ima dawwamamman ni'ima kyauta babba kamar yadda Hassan da da Isma'il da Ibn Khalid dukkan su suka ce ai fi shugulin amma fihi ahlun nari minan sun sun shigala ma ba su san ma yan wuta suna can suna cikin bala'i suna can suna can bala'i yan aljanna kuma suna can su ba su san ma akwai wani bangare sunansa jahannama haka bai fi maka ba dan adam haka bai haka bai fi mana ba to me yasa kake tuna duk jama'a suna yi ni ma bari ai mutuwar yawa kaka kaka ko mutuwar yawa kaka ko to bari ka ga kaka domin kaka idan ta zo duk sanda aka zo girbi za a sare kowa kuma za a yanke kan kowa kuma a turo shanu su rududdigi kowa su tattaka to don ka shiga cikin wayannan an sare ka an yanke kanka an tattake ka an cinye ka ina daɗi gara ka shiga cikin wayanda in an zo za a tsallake ka ya fi maka sauki to shine Allah subhanahu wata'ala ce inna ashabal jannati lalle su ƴan aljanna fi shughuli alyawma yawma a yau fi shughuli sun cikin shugullar da ta dame su ma'ana sun shagala ma ba su san ma wasu ƴan wuta suna can suna shan wahala ba sun shagala da ƴan matan da aka aura musu sabbi sun shagala da zaƙin kaɗe-kaɗe da wa'in da ake musu sun shagala da kayan kwalliya da ake ya musu sun shagala da wuraren ni'ima da ake zagayawa da su su yan aljanna kenan fakihina suna cikin ainihin wato walwala da farin ciki da annashuwa ba su cikin matsala da aka ce wato malamai kowanne sun yi kokari na farko muka ce sun shagala ma ba su san akwai azaba da ake yi wa yan su ba wannan ce ƙari su suka ce shagala shagalahum iftidarin e, e, e, afkani wato saboda kula da ainihin yaren da aka aura musu su suna can suna kama da abarci yanzu a duniya ma kawai ango wani idan ya yi amarci yayya matasa ne zamani ne za a tafi wani abu da ake yi ko tafi dubai da amarya wani ba ba kai da kyar aka karasa bayan hmm, nan su bayan an yi auren kuma ya a tafi dubai me suna abun eh to kun ji suna abu moon wai shi wannan can za a je a gama wannan a je a kama wani hotel kudin hotel din kawai ina tabbatar maka sakawa unguwan na aure zaman da za a yi na hollywood din kawai to bari ka ga hollywood sai aljanna lokacin da aka ce an haɗa hollywood din gurinsa ba zai kare ba kila kai daga dubai ya garo gida ko umara ba za ku je ku yi ba da eh, ya lalacewa wato ku tafi ku yi umara ku gode wa allah ku dawo mana wai a tafi dubai wasu ingila wasu china wasu faransa wai an tafi holin to arannan su suna cikin wannan holin mubin su yan aljanna da yan matansu rawdatil janna kuma ba gure su za a yi daga wannan rawda din sai a tafi wancan daga wannan waccan daga wannan sai a tafi waccan Wai suka ce bayan nan kuma ga autar autar kun san autar jami'i ne na wutar to menene shi din sirkiya ta garaya gurumi abin nan kotso jauje duk ba su da autar yaya idan aka kada su aka motsa su autar din ba sa ba da sauti mai daɗi dan aljanna wani irin duk wani yana ƙara daɗi to yana nan a aljanna sun shagala kawai shakatawa ake ga 'yan mata kensu ba sai na gaya maka ba ga filaye kyan filayen ba sai an faɗi ba kayan shaye-shaye kai fil jannati ma la ainur ra'at ido bai taba ganin abin da ke ciki ba uznun ma la uznun ne bai taba ji ba wala khatar ala qalbi bashar tunanin ma bai taba fadowa a zuciyar dan adam ba yana nan a aljanna sai yaushe har zaka tuna wani dan wuta ta ba lokaci yayi ba don shi ma ya zama wani shakatawa da akwai lokacin da za a buƙaci a ga yan wutan ma don a ji daɗi akwai lokacin da za ku ganin yan mutum kai wane fada ɗan iska ne wallahi ya so ya ɓadda ni ya kamata in ga halin da yake ciki kawai sai a yaye maka yi kaga ya ce wane kai ne ya ce ni kaga wannan ci ma don ka sake jin daɗi ne to tausayinsa za ka ji ina ka da shi zuciya irin ta can ba wai zuciya ce da za a sa maka wani abu tausayi ya kama ka wai wani zafi ya kama ka wani mm, daɗi ne kawai ko da yaushe daɗi ne komi ka gani daɗi za ka ji kuma zai daidai da kai a daɗi ba abun da zai zo ya ba Allah ce muke mu Allah ya ce inna sahabal jannati yau yawma fi shughulin fakihuna hum wa azwaju wa azwaju bidlalin 'ala al-ara'iki muttaqiun hum su wa azwajuhum da matayensu fi zilalin cikin inuwoyi alal ara'iki akan karabu muttaki akwai lokacin da za ka samu kowa a kan karaga ana kishin gide masu hidima ke kuddam suna zagaya su ana ba su abubuwan sha abubuwan tsotsa abubuwan ci ga 'yan mata nan ta yi tausa ta nan wannan ta juya ka ta nan wannan ta tsotse ka ta nan wannan ta kada ta yi marawa ta nan wannan ta waka ka wannan to duniya ba kun ji ba to saura dai kuma mu yi sake yawa yi ba gumba ɗin gumba ba ji bahaushe kalan shi ba gumba ɗin hunsa wai shi a masarar ba gumba ɗin hunsa wai ba nan ba ta shi ya ɗauka a gumba ɗin to kuma gaskiya in aka yi wasa ba babu gumba kai kaga baka ɗaya kayan ba kuma kai ga ka ba gida dolo ga wawa soko sannan ko baka addini duniyar ma ba za a yi wannan shakatawar da kai ba kuma a lahira ba kai abin da za a ma a can baka taro kai kuma ka zama dan wuta ba ruwan Allah wallahi yanda ka je masa da haka zai maka hukunci wani wurin in ka shiga magun da ake shakatawa tun a gid za a yi waje da kai kai ba ka kai ba in an kalli irin wankan da kai kawai ba za a bar ka kashi kuma kai da kanka ma kai da kanka kawai daga nan mun a kasan nan ya fi ƙarfinka za ka je mutane da silifas a nan motar da zake zuwa ma kawai a sai in an ganka da irin motar sannan ma har za a shaurare ka a nemi wasu alamomi da za ka nuna ka isa shiga ko ba isa ba tukunna sannan eh ka isa to kaga anan din ma tukunna kai wani wurin baka isa shigarsa ba sannan kuma ka bi Allah ba to ya za ka ka shiga a can kaga hausar bahaushe da babu gwadin ta same ka Allah ya kare to shine yace hum su wa azwajuhum da su da matayen su fi gasa cikin inuwoyi aljanna ba rana dama ba rana ko ina haske ne amma an yi su inuwoyi wannan kuma inuwoyin su ma na kwalliya ne kawai ba wai don akwai rana sama inuwar kwalliya ce ba wai don magani rana aka yi su ba alal ara'iki ga su muttaki ina kenan alal ara'iki ki karabu su lahum fiha fakiha lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un ga kayan marmari fa fawake idan aka ce fawake abunda zai zama abun marmari wa lahum fiha ma yad'una kai a cikin aljanna duk abin da suka nema suna da shi ba abin da saka ce kana so a ce kash amma ko ya kare bari a yi kokari a dafa bari a kokari a soya bari ai yi kokari a yi misin a hada ya wannan ya kare babu magana ya kare fiha ma yadda abin da suka nema a cikin gidan aljanna za su same shi ma amma ɗalahu duk yadda suka neme shi wajadu za su same shi ko menene ka nema za ka same shi idan fa kana son dabino ka ce kai ba ka son ka ga dabino dabinuwar kake so ta taho dabinuwar za ta zo daidai inda kake so ta tsaya ka tsinka haka za ta tsaya yanda kake so haka za ta tsaya daidai yanda kake bukata kowane iri daidai yadda kake son sa haka zai zo don me yanzu kai Allah ya riga ya sa amincewarsa da kai da zaka nema ka rasa tunda a duniya da duk yace maka kai kai ka bari ka bari kai tauhidi ka bi man ka kiyaye sunna to a lahira kuma ai ba za ka ga ci rai ba don haka babu ganin bacin rai ira ga mutumin da ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka azurta mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an nuna mana lokaci yayi za mu tashi inna sahaban jannati yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin ala al-ara'iki muntakirun lahum fi wa lahum ma yad'un sai mu tashi salamun qawlan min rabbil rahim Allah ya taimake mu Allah ya sada mu da wannan salamun qawlan Allah ya daidaita tafiyar mu kan kitabu sunna Allah ubangiji ya shirye mu shirye da ƴaƴan mu ya shiryar mana da ainihin dukkan abokan zaman mu abokin mu Allah ka sa tausayi a tsakanin mu Allah ka sa mana son lahira sama da son duniya Allah ya sa mana son addini sama da dukkan abun da ba addini Allah ya sa mana son musulmai sama da wayanda ba su ba Allah ya sa mana son musulunci sama da duk abin da ba shi ba Allah ya taimake mu da son karanta al alƙur'ani ban ma'anoninsa Allah ya taimake mu da son karanta sunnar manzon Allah ya bin diddigin ma'anoninta Allah ka sa mana son makaranta al alƙur'ani ka sa mana son mabiya sunna a cikin zukatanmu Allah muna roƙonka wannan garin namu na son Allah ubangiji ka taimake mu da ɗaukakar musulunci a cikin cikinsa da ɗaukakar sunna a cikin wannan Allah ka sa wa matasanmu albarka su zamanto masu son karatun alkur'ani da bin ƙwa'ani masu son karanta sunna da bin sunna Allah ka shiryar mana da su wa'anda suka kangare suka fara karkacewa suna shaye shaye shirye su Allah ka dawo da su kan tafarki madaidaici su kama karatun alkur'ani ba alkhairi ga matashi kamar ya ga ya koma yana karatun alkur'ani yana neman ilimin yadda zai bauta wa Allah wallahi wannan matashi riba ranar tashin alkiyama sai shiga inuwa lokacin da babu inuwa sai ta Allah shi shafi ibadati Allah ka arzuta mu da wayannan matasa masu tallafawa addini ko bayan rayuwar Allah ka taimaka wa shugabanninmu tun daga masu unguwannin mu zuwa manyan sarakuna Allah ka sa imani da tausayi a cikin zukatan Allah ka sa son addini ya bi son mulki a zuciyarsu Allah ka taimaka wa shugabanninmu na zamani tun daga kan kansiloli har kan shugabannin ƙasa Allah ka sa musu tausayi na talakawa ka sa musu son addini sama da son mulki hanyar zukatansu ka sa son gyara ya fi son barna a cikin zukatansu ka tsare su ka kare su ka tabbatar da su akan gaskiya da kuma jagoranci na gari waɗanda kuma suka shigo da mummunar manufa Allah ka gyara musu manufar su ta zama kyakkyawa don su yi jagoranci na gari in kuma ba masu gyaruwa bane Allah ka tumbuke mana su ka canja mana su da waɗanda suka fi su ko da bayan sun hau kujerunsu ne Allah ka sauke su ka sa mana waɗanda suka fi su ko da ta hanyar ɗaukar ransu ne ya Allah domin ba abin da ya gagare ka Allah muna roƙonka malaman mu limaman mu Allah ka taimaka musu alarammomin ma masu karatun alkur'ani suna karantarwa Allah ka yi musu albarka ka albarkace su ka albarkaci ilimin ka taimaka musu da juriya da bin wannan littafi na alkur'ani Allah ka jagoranci jagorancin su ya zamanto jagoranci suke nagari wajen karantar da alkur'ani Allah ubangiji waɗanda suka karanta alkur'ani suka dawo suna tsafi da shi Allah ka shirye su domin asarar ba karama ba ce muna roƙonka Allah ka dawo da tunaninsu ka shiryar da su su dawo su bi ƙur'ani don babu mai daraja kamar mahaddacin alkur'ani babu ta taɓaɓɓe kamar wanda ya haddace alkur'ani ya dawo yana tsafi da shi Allah ka shirya da waɗanda suke wannan aiki ka dawo da su akan alkur'anin da suke karantawa su bi shi su yi aiki da shi Allah ka taimake mu da gudu tare tsira tare ka taimaka wa malamanmu na furu'a masu karantar da mu sallar azumi zakka hajji mu'amalat kasuwanci Allah ka yi musu albarka Allah ka ba su hakuri da juriya Allah ka taimake su Allah ka taimake mu gaba ɗaya. Allah muna roƙonka iyayenmu malamanmu iyayenmu yayinmu kannanmu Allah ka taimake mu da gudu tare tsira tare iyayen gidanmu waɗanda Allah ya ba su arziki suka ɗauke mu muna aiki a ƙarƙashin su Allah ya wa dukiyoyin su albarka Allah kuma ya ba mu haƙurin tafiya tare da su ya ba su haƙurin tare tafiya tare da mu yan kasuwan Allah ya wa kasuwanci su albarka manoman Allah ya wa noman su albarka makiyayan mu Allah ya kiwon su albarka kowa a cikin sana'o'insu su ma'aikatan mu tun daga kan ainihin ma'aikata mafiya kankanta har zuwa ma'aikata na goli Allah ubangiji ka sa imani a zukatan su ka ganar da su addini ka taimake su da iko da shi Allah ka tsare mu gaba ɗaya ka tsare mana wannan karamar hukuma ta mu ka tabbatar da zaman lafiya cikin ta ka tsare mana jihar mu ka tabbatar da zaman lafiya cikin ta ka tsare mana kasar mu ka tabbatar da zaman lafiya cikin ta ka tsare mana duniyar musulunci ka tabbatar da kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin ta Allah ubangiji ka taimaka mana da haɗin kai a ƙarƙashin Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi alaihi wasallam ka taimaka wa malaman mu masu tafsirai a ko ina suke ka kara musu basira da hazaka Allah ka taimake su da faɗin gaskiya ka ba mu ikon shauraron su da bin abin da suke gaya mana Allah ka sa gaba ɗayan mu gudun mu tare tsiran mu tare mu haɗa mu jannatin firdaus da rahmar Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك subhana rabbika rabbil izzati رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين